Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka ton ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya Yau za mu dasa aya a nazarin da masu ruwa da tsaki ke yi kan dokar da ake kyautar zaton za ta taimaka wajen inganta nema da ɗaurin aure a ƙaramar hukumar Gumel ta jihar Jigawar Najeriya da burin ganin ci gaban iyali. Duk da yake waɗansu na goyon bayan wannan dokar. Da dama daga cikin masu bin shirin da suka yi tsokaci kan wannan batu sun ba da shawarar a sake lale domin gudun kada a yi kitso da kwarkwata idan ana so haƙa ta cimma ruwa. Ga jagoranmu Mahmud Ibrahim Kuri da bakin nasa. farsa constitution ya ce ya ba da dama ƙananan komai su yi bayano hmm. kan abin da suka shafi al'ummar su. Wata hanyoyi ya kamata watakila ƙananan hukumomi a Najeriya za su bi su amfani da wannan damar kuma ta tasiri. Akwai abin da muke cewa lo akwai abin da ake cewa policies wato policy hanyar gudanar da mu'amalar mutane zan ce ku mm. gudanar da gwamnati mm. daban doka daban yanzu magana muke akan bailo To bailo din nan kamar yadda na gaya maka ina gaya maka a matsayina na ba diddade ba wani dadewa na ina lauyancin ba bai fi shekara goma sha hudu zuwa sha biyar ba amma na kan ga yadda dokoki ba wai iya bailo ba suke shan karo wajen in suka zo ɗaukan fassara kotu da kuma haɗa su da ainihin dokokin baya shi yasa nake kafewa ko da yaushe akan cewa zamantakewar mu bata bukatar sai an yi doka an tursasa mutane. Hmm. Bailo din nan abu ne mai kyau a yi shi tauna aya misali eh, abin da nake cewa tun dokar kasa ta constitution ta yadda a yi bailo hmm. watakila hanyoyin ne da ake bin su ake kuskurewa da aka suke gaza yin tasiri wala Allah hmm. eh, ina so ki haska mana yaya ya kamata mahukunta a wannan mataki hanyoyin da ya kamata su bi suka zaɓi cewa za su yi amfani da bailo don warware wata matsala ta su. Ai, kamar yanzu wannan bailo din hanyar da dokar nan constitution ta shimfida ita suka ba su kai. To inda matsalar take Muhammad da kake ta sani ina maimaita shine na yadda wannan dokar an yi ta ne don ci gaba na. ne da wannan dokar ba maƙiyata ba ce ne da wannan dokar za ta kai ni tudun mun tsira wannan ku ba zai samu ba sai ka canza wa mutane ɗabi'unsu da tunaninsu. comrade idan aka yi bayano aka wayar da kan mutane suka gane muhimmancinta ta yi to watan kasa wani guda da akan wannan lokacin da muke magana watan wannan dokar ko ba a kira ta doka ba a goma da za ta yi aiki saboda ba ko ina ba ne masarautarsa take da ƙarfi da martaba da mutunci kamar yadda gumal take da shi saboda haka baka bukatar ma sai kai mata doka yanzu misali in masarautar gumal kawai ta ce in ka kula ka kula da yadda tsarin yake zaka ji an ce wazirin gumal kaza kaza kaza kaza wannan yana nuna ma irin karfin masarautar gumal da kuma yadda al'ummar gumal suka dauke ta saboda haka ko ba a kai ta a matsayin doka ba aka ce masarautar gumal ta ce ai kaza al'umma za su bi ta yanzu in a nan ne ko suwaye suka zo suka yi wannan a nan misali a cikin birnin kano zai wahala a ce ta kai kwana arba'in ana binta amma zai yi a gumar saboda ya danganta ga irin kima da martaba da wannan shugabannin da suka zo suka yi ta misali ko ba doka ba ce a ce a'a wani pronouncement ne kawai sarki ya ce a yi kaza ga da ba haka ake ba ai ba doka ake ba da kawai yawo ake a ce sarki ya ce a daina kaza shikenan kuma mutane su dauka hujja guda daya sun yarda da cewar wannan mutumin shugaban su ne Always Salisu menene ka na karshe eh a sai dai in baka amsa da suka kasa baka eh. akwai tambaye da kake musu cewa wace hanya ya kamata a bi misali a northern region hmm. a ɗabbaka irin wannan tsari ba su baka amsa ba na sani hmm. to ni abin da nake tunani ai dama muna da algon association of eh, local government chairman of mm. local government ko mm. suna nan suna existing a Nigeria guda 770 da duriyarwa so mun san nawa ne na arewa kuma suna zama su sha shayi su yi magana a junan junansu ga baki akwai inda suke haduwa idan har za su haɗa kai a yi wannan abu to ina gaya maka wallahi talahi za a samu ci gaba koyaya akan wannan harkar kuma abinda nake ƙara gaya ma barista da kwamarin da kuma masu sauraron mu wannan dokar ina ƙara da muku cewa kwaba ce aka ba mutumin da yake takurawa kansa ya yi abin da bai je ba kamar ke yanzu kina matsayin barista in za ki aure yanzu misali wa zai sami ki ba wani ya sami ki in za a baki kudin ki alar za a biki <laughs> eh, ki haɗa wannan ki haɗa wannan wayewa kan misali in miji ke miki alert kashi ka zauna gida cikin mutane ke ga ina ma dan boko ya saba da alert in ke gani ko millennium ne kawai ki ba sai ba wani response ma da za a gane cewa wani kuɗi ya shigo miki mai nauyi ko wa zai shiga wannan tsarin kuma da ke yanzu yanzu mai baka mai yawo da baka gudu zai aure ki ko mai a chapa da gudu zai aure ki ko wanda ke shayi da bakin titi zai aure ki ajin ku ba irin wannan ajin bane maganar da muke yi yara 'ya'yan talakawa wanda muke su su su samu su sami kyakkyawar makoma kuma a sami kyakkyawan yal wanda ake so a samu a samu beta generation for beta tomorrow su ne muke magana a kansu kin gane ko ce gida ya gane so idan baka yi wani dokar yanzu an yi doka an ce shan wiwi ba kyau in ba da mai kamawa ba mutane ba su je nisha ba shan giya an faɗa an yi a wayan mun ce an ce tun muna yara ake cakwaya kwaya ganyen fara hauka an daina wani saboda doka yake ke ba saboda an ce masa kwaya ganyen fara hauka ba ce yake je sha so daga mu wannan dokar da muka yi muna ba da shawara in zai duka northern eh, state din wannan su ɗauka su haɗu da ciyamomin su ɗauka su yi mana ita in Allah da in dai an yi ta kulliya ta biya kuɗin sabo. barista kin ji fa ku elite ne fa da haka ba ma ku ne <laughs> ba ku ne mata girma na doka <laughs> to ai kuma kaga inda aka samu feluwa kenan ita doka aka yi ta ba a yin ta in selective justice uniform so ake kowa da kowa justice din ya tare mm. ba za shi yasa ma musulunci da kansa ya girmama cewa akwai sadak mithil wato sadaki of her equal na status yanzu akwai wanda shari'a da ga ke kin ga dan baka ba zai baki misali ai musulunci ne ya faɗi wannan so ka kawo wannan dokar ka ce za ta yi apply ga kowa da kowa da ɗan sarki da ɗan talaka da waye kaga nan an samu abin da ake cewa ba a samu balance ba kamar yadda shi kuma da wanda suka yi dokar suka ce dan talakawa suka yi ta to kaga kuma doka a society akwai talaka akwai mai kuɗi kaga ta samu matin daga nan feduwa kan ma a je ko ta a ce ai ban wane da wai wai bar barsa me yasa ne kike ta cewa kotu tun ɗazu to ai karshen duk wani doka misali yanzu kaman yadda suka faɗa abinda dokar ta cika duk wani sharuɗa da ake bi na doka amma matsayin tsayuwarta yanzu idan aka je ai doka idan aka yi ta ba punishment ba za ta ba kafin ai punishment sai an duba hujjoji abin da muke cewa surrounding circumstances na dokar yanzu ka kawo dokar kamar yadda yake cewa sun yi ta dan talaka ne ba dan masu kuɗi ba to iya wannan iya wannan ta sabawa chapter 4 jinye kalmar ba dan masu kudi ba <laughs> misali ai aka da bakin ka faɗa kuma <laughs> misali ta saba gaba ɗaya chapter 4 ame na constitution all are equal a babu free assets free wane ne ba bambanci to ana zuwa ana samun wannan abin guda ɗaya za a iya rusa da abin da wai eh, yanzu yanzu kun samu waɗanda suka je kotu a gaskiya mu yanzu babu wani rahoto na ma wanda ma ya saba wannan dokar wanda aka kama da balantana ma aje mu zuwa kotu duk da mun san cewa kotu suna yajin aiki amma babu wani rahoto da aka kawo mana na wanda suka kibin wannan dokar Marsa me sakon ki na karshe to sakona na karshe shine gaskiya kamar yadda na faɗa a cikin tattaunawa Najeriya muna da dokoki masu kyau amma kullun kullun kullun samun deviant ake saboda me we need canji na ɗabi'unmu da girmama junanmu da yadda za mu yadda cewar dokokin nan da ake da mu muke wannan shine babu so doka in an yi ta dukkanta idan mutane ba su fahimci cewar an yi ne don su kansu don a gyara rayuwarsu ba to wallahi muna nan da su dokan nan ta ganye da shan kwaya tun yaushe ake yin ta tsakani da Allah raguwa aka samu ko karuwa aikata laifin aka samu ansar ba sai na faɗa ba nan kuma za mu sallama da bakin namu muna godiya ta musamman ga honorable salisu abdullahi gumel sakataren cibiyar yaƙi da aikata miyagun laifuka a ƙaramar hukumar gumel da comrade hayashu aibin gogo ɗan gwagwarmaya mai fafutukar kare hakkin iyali da kuma barista Amina Umar Hussein sakatariyar kungiyar mata ta ƙasa da ƙasa fida reshen jihar Kano sai kuma madugun shirin Mahmud Ibrahim Kuri da Tibahiro Diodone da daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kada ku manta za ku iya sauraron wannan shirin da dukkan shirye-shiryen da muka gabatar a lokutan baya a shafinmu na intanet voahausa.com idan kuka matsa shirye-shiryenmu. da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke, ashe mu maza bayin muke. Ashe mu